Já que você tem culpa de carinho por opressão, além de traição, é para os filhos dos filhos, por que é como é que será? Pronto. Carinho. Pronto, é que você tem culpa. Mm -hmm. The chunk. العظام ده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فاجعله بساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى صوت إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوع يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن نفعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر يا يعني الله لمن حمده لك الحمد الله, أكبر الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل خاتمة الطاعة إيدا وفضل الإسلام على سائر الأمم فضل الإسلام على سائر الأديان وجعله هو الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده إن الدين عند الله الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله كنتم بالأمس في شهر رمضان شهر البركات والخيرات وأنتم اليوم في يوم العيد يوم الفسحة والفسحة عباد الله العلم فرصة لتسوية القلوب وتنقية الخواطر فاتقوا الله معاشر المتبادلين وسارعوا إلى التحلل بينكم وبين إخوانكم بادروا بالإنسان قبل أن يحل بكم الموت وتعجلوا بالتوبة قبل الفوت واتركوا المعصية فإن الأيام فإن الحياة أيام ودقائق يقول الحسن البدن يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهبوا ذهب بعضها قد خرجنا من شهر رمضان شهر شهر التطهير والتنبية والتسبية ونحن على درجات متفاوتة فلنحذر من إفساد ما بيننا وبين رمضان الذي سيأتي فما مثل من تردى وتغير بعد الطاعة إلا كمثل من بنى من بنى بيتا عسلا فأقامه وسيده ورفعه فلما تم وكمل خر عليه بالمقوال وحذره عباد الله رأوا تربية أبنائكم فإنكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى فيسألكم الله سبحانه وتعالى عن تربية أبنائكم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غياظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عباد الله <clears throat> اتقوا الله في نسائكم لا تبتغوا لهن أبواب المعاصي فإنهم أوان وسيسألكم الله سبحانه وتعالى على الله أكبر الله أكبر عدد ما سام وأفطر الله أكبر الله أكبر عدد ما حلل عدد ما حلل محلل اتقوا الله عباد الله واعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيد وليس الجديد من لبس لباسا جديدا إنما السعيد من اتقى الله من اتقى الله وأبعد نفسه عن المعصية وفاز بجنة نعيمها لا يفنى ولا يفنى وأبعده الله سبحانه وتعالى عن النار التي حرها لا يمكن أن يوصل وقارها بعيد عباد الله حافظوا على الصلوات وزكوا أموالكم وحجوا البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى سرا وجهارا اتقوا الله سبحانه وتعالى سرا وجهارا فقد من الله سبحانه وتعالى علينا فقد من الله سبحانه وتعالى وتعالى علينا بنعم سابقة آه، والآلاء البالغة وآيات الطويلة الشكر منكم يا عباد الله ومن هذا الشكر أن تستعملوا نعمه سبحانه وتعالى في طاعته ولا تستعملوها في معاصيه عباد الله ائتمروا بالمعروف حاولوا أن تمثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى حاولوا أن تمثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى حاولوا أن تنتهوا أما نهاكم الله سبحانه وتعالى حاولوا يا عباد الله حاولوا أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر يقول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عباد الله أوفوا المكيال وزكوا أموالكم بارك الله لنا ولكم في العيد وعاده علينا أعواما عديدة Mm-hmm. <laughs> dukkan godiya ta tabbata ga Allah ta talibai wanda ya sanya sakamakon biyayyar da aka yi wa Allah da zama ita ce yi. Tsira da abincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad wanda bawansa ne kuma manzansa ne tukamakin annabawa kuma shi ne wanda ya fi kowa daraja a cikin annabawa. Tabbas ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ko shi annabi Muhammad din sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon sani ya ku bayan Allah jiya jiyan nan kuka kasance a cikin wata Ramadan wanda wata ne na albarka wata ne mai cike da alkhairai wata ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake gafarta zunubai ya ku bayan Allah sai gashi kuma yau kuna cikin ibi. muna cikin idi wanda idi dama ce wacce kowa daga cikinmu zai samu tarkata zamanto cewa zai wanke zuciyarsa zai share zuciyarsa da ce da kwakwalwa zai samu ya yi afuwa ga wanda ya zaki ya ku bayan Allah kowa a cikin nan ya iya kokarinta wajen yaga ga cewa ya kyautata ya bauta wa Allah ya yi abin da ya kamata tun kafin ajiye ya zo mutuwa yanzu ba ta da wahala da za ka ga mutuwa tana da wahala galibi ba cika kawo wa mutum mutuwa ba sai idan shekarunsa sun fara ja amma yanzu mutuwa daidai take da tsoro da kuma da kuma wanda yake mai matsakaitar shekaru da yara annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa duk lokacin da albasha ta yawaita a cikin al'ummata to mutuwa za ta yawaita a cikinsu sau da haka yana da kyau mu sani cewa yanzu muna cikin wannan zamanin kowa ya kokari ya ga ya shirya rayuwar duniya gajeruwa ce kuma kullum tafiya muke yi a cikin ta. saboda haka yana da kyau mutum ya dinga nazari ya ga cewa yanzu inda mala'ikan mutuwa zai zo zai ɗauki rai shi shin yana ganin cewa ya shirya babu matsala yana da kyau kowa ya zamanto cewa ya zamanto cewa yana yin shiri yana yin a gusari kada rayuwar duniya ta ruɗu wani daga cikinmu kada shaidan ya ruɗu wani daga cikinmu rayuwar duniya gajeruwa ce mu duka da muke zaune a nan gurin shekaru ɗari da suka wuce ba kowa a cikinmu nan shekaru ɗari kuma masu zuwa ba wanda za a samu a cikin muna kaga wannan yake nuna cewa rayuwar gajeruwa ce shi yasa mutane da yawa suke ganin wautar waɗanda suke yin murnar zagayewa haihuwarsu suke happy birthday saboda kamata ya yi duk lokacin da ka ƙara shekara ɗaya bakin cikin ka ya ƙaru saboda ka san ka ƙara kusantar kabari taubatu biyu da ya taɓa zama sai ya lissafa shekarunsa sai ya ga shekarunsa sittin sai ga cikin shekaru sittin, akwai kwana biyar a yadda yi lissafa sai ya faɗi ya suma ya ce yanzu idan da a ce kullum zunubin da yake yi wa Allah guda ɗaya ne to za zai yi da zunubai ashirin da biyar idan Allah ya tare shi a kiyama ya ku bayan Allah yana da tsananin amfani wannan ɗa'a da muka koya a lokacin watan Ramadan mu yi ƙoƙari mu ci gaba a cikin ta wannan biyayya ga Allah wanda muka samu a cikin wata Ramadan yana da tsananin amfani mu yi ƙoƙari mu ci gaba a kanta kamar yadda aka rawarto daga wasu daga cikin magabata suna cewa duk mutanen da ba su san Allah ba sai a Ramadan to halayensu sun muna a cikin wata Ramadan da ya gabata mun koyi yadda ake tsara rayuwa ta yadda mutum ba zai ci abinci lokacin da yake so ba a cikin wata Ramadan da ya gabata mun koyi irin yadda mutum zai ba abin da yake so mutum yana kusa da matarsa amma ba zai iya taba ta ba a cikin watan ramadan mun koyi tsoron allah ta yadda mutum ko da shi shi kaɗai ne ba zai sha ruwa ba saboda yana jin tsoron ubangijin da yake kallata. ya ku bayan allah duk mutumin da ya rage biyayya ga allah bayan watan ramadan ya wuce ko ya daina yin wasu ayyukan alkhairin to kamar mutum ne wanda ya yi gini bayan ya yi ginin ginin ya kammala sai ya zo ya samu ƙatan gatari sai ya fara rusawa ya ku bayan Allah yi ƙoƙari wajen kula da tarbiyyar yara saboda tarbiyyar yara nauyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora muku annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk mutumin da aka ba shi tarbiyyar yara duk mutumin da Allah ya ba shi yara ya mutu ranar da zai mutu yana mai algus a cikin wannan tarbiyyar to Allah mana kusan sarki zai haramta masa shiga aljanna saboda haka yana da kyau mu sani cewa nauyi ne a kanmu ya ku bayan Allah ya waje ku kula da matayenku kada ku ba su damar da za su saba wa Allah ku kula da matayenku kada ku dinga barin su aka sakata lalle ku sani cewa su amana ne a hannunku kuma Allah zai tambaye ku akan wannan Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا كوباي الله كسورة الله سبحانه وتعالى كدار الشوا idi ba wai shi ne mutum ya sa sababbin kaya ba idi ba yana nufin mutum ya zama cikin farin ciki ba babban abin da ake bukata idi shi ne mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da nisantar abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya haramta masa ya ku bayan Allah yana da kyau ku sani cewa cikakken wanda ya samu idi shine wanda ya abin da zai rabauta da aljanna ya yi kuma abin da zai nisanta shi daga wuka ya ku bayan Allah ya ku bayan Allah ku yi kokari wajen kiyaye salloli a yi kokari wajen yin salloli a lokaci lallai yana da kyau mutum ya sani cewa babban abin da mutum ya zo yi duniya shine din ya bauta Allah kada neman kuɗi ya sakalar da kai daga bauta wa Allah farkon abin da za a tambaye ku ranar kiyama ne sallah in ta gyaru ragowar ayyuka duk za zo da su ya ku bayan Allah duk wanda Allah madaukakin sarki ya bawa kuɗi to yayi kokari wajen fitar da zakka duk wanda ya noma ko ya wasu abubuwa yayi kokari wajen fitar da zakka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya zamanto cewa yana da kuɗi amma baya fitar musu da zakka to rana a kiyama Allah zai mai da wannan Allah mana kuke sarki zai mai da wannan dukiyar ta ta zama maciji mai kora su dinga saranta suna cewa ana kazuka ana maruka. ya ku bayan Allah ku tsoron Allah wa wata'ala kada ku yi amfani da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya muku wajen saba masa ku yi iya bakin ku wajen ku ga cewa a ni'imomin da Allah wa ta'ala ya muku kuna amfani da su wajen biyayya ta Allah kar mutum ya amfani da hannunsa wajen ɗaukar kuɗin da ba na shi ba kar mutum ya kalla wani abu da Allah ya haramta da idan shi ya ko bayan Allah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ko bayan Allah limanin maka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana suna da yawan gaske yanzu kawai idan ka ɗauki ido za ka ga ba ƙaramin ni'ima ba ce da Allah maɗaukacin sarki ya mana idan ka ɗauki kunne ita ma ba ƙaramin ni'ima Allah ya mana ba gaɓoɓin da suke jikin mu sun kai guda ɗari uku da sittin kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ba za ka gane girman da ni'imar Allah ta yi maka ba sai idan ka rasa wata ko idan ka ji asibiti wani talaka ya ga wasu a masu kuɗi yadda suke fantamawa sai yake cewa da abokinsa aina na arziki da ta arzikin arza Wani muna ina ne lokacin da Allah ya raba wannan arzikin yake abokin nasa ya fi shi hankali sai ya ɗauke sai ya tafi da shi asibiti sai ya nuna masa marasa lafiya sai ya ce aina nano hina da Usman Hadir amrad ina muke lokacin da aka raba wannan rashin lafiya saboda haka yana da tsananin amfani kowa a cikin mu ya dinga kallon na ƙasa da shi wannan yana daga cikin abin da zai sa mutum ya goge wa ni'imar Allah in mutum ya zamanto cewa kullum abin da yake kallo shine kawai waɗanda suke na sama da shi to wannan zai sa ba zai taɓa goge Allah ba ya ku bayan Allah ku yi ƙoƙari wajen cika mudu idan aka ce cika mudu ana nufin duk wani aiki da kake yi ka yi ƙoƙari wajen kyautata shi wajen ba da haƙƙi yadda ya kamata ya ku bayan Allah ku yi ƙoƙari wajen umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna kar mutum ya dinga ganin cewa wasu ya zama babban malami sannan zai fara wa'azi a'a dan abin da ka sani ko ya yi in dai ka zo wani abu da aka yi ba daidai ba yi kokari ka ga cewa kamala hana lallai idan mutum ya haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi alkhairi mai yawa Allah zai taimake shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ko dai ku yi umarni da kyakkyawa ku yi hali da mummuna ko kuma idan Allah ya sauko da wata hukuma za ta zama kowa da kowa na ɗaya daga cikin iyayen muminai mata na sallallahu ta tambaye shi yanzu a halakar da mu ko da ko a cikin mu akwai an bayi ya ce na idan ka farar haɓar Inda ya zama cewa ta yi yawa ya ku bayan allah yawancin nan mutanen afirka ne kada mu manta da eh, ƙasashen mu na asali wajen yi musu addu'a da kuma allah ya ba su shugabanni na gari da kuma allah subhanahu wataala ya ba su ci gaba wanda yake ne amfani ya ku bayan allah ya ba wajen mu haka muna roƙon allah ya ba shugabanni na gari kuma kamar yadda kowa ya sani a nan wannan masallaci ana da ƙalubale na ƙoƙarin siyan shi saboda haka muna fatan kowa da kowa ya yi iya baki ƙoƙarin da taimako sannan kowa da kowa ya yi iya baki ƙoƙarinsa wajen roƙon Allah subhanahu wataala domin ya zamanto cewa an samu nasara a cikin rayuwa Allah subhanahu wataala ya ba mu This is our hukba in Arabic and Hausa because most of the people are Hausa, so uh, we try to uh, the uh, brothers and sisters to Allah subhanahu wa ta'ala and uh, we want to, we have to take a lesson from Ramadan. We, we learn many things from Ramadan. We learn at Taqwa, we learn uh, uh, the, a system that we can use it in our life. So we'll try to use it in the, uh, in, in the rest of our life. إن شاء الله بارك الله لي ولكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ya لعلكم تذكرون الله يبين تامنا الله يسر wannan masallaci الله كما ya. kare mu daga dukkan wani sharri Allah ya amsa mana Allah ya sa yadda muka bar Ramadan lafiya Allah ya isar da mu Ramadan na gaba wassalamu alaikum wa